Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 17 ga watan Mars na 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa an soma ko kuma sama da motoci 60 dauke da kayayyakin ginin bututun man fetur tsakanin Nijar da Benin ne suka makale a Gaya. Sakatare janar na kungiyar direbobin motocin ta da karin bayani. an samu bullar cutar murar tsuntsaye a tesawa a jihar maradi ana wayar da kan al'umma dangane da matakan da ya kamata a mutunta muna tare da karin haske a game da wannan batu a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku bayani a game da matakan da kuka fasahohi da ya kamata a ɗauka wajen yankan itatuwa domin tattalinsu. su wasu mutane ke da makamai da ba sun kwaso ne ba sun farma wata motar bas ta kamfanin sufuri na nijar a jiya da yamma tsakanin tera da petal kole a iyaka da burkina faso mutane tara suka hallaka biyar suka jikata wasu bakwai suka tsira da rayukansu a cewar wata majiya ta yankin motar ta fito ne daga burkina faso inda take kan hanyarta ta zuwa yamai haɗe hannun kuma a wurin da harin ya afku an cinnawa wata babbar motar sufuri wuta tare da mutane biyu da ke cikinta inda suka kone kurmamus kamar yadda majiyar ta ruwaito. bididuwa 622 na litar 25 a shimlice litar 15,550 na man fetur ne jami'an tsaro masu sintiri suka kama a ran laraba 16 ga watan mars a kasuwar alambari da ke yankin karamar hukumar tamu a jihar tilibiri wani mashawarci na ma'aikatar magajin garin ya bayyana cewa ko banda man fetur an kama kudade kusan miliyan uku na sefa da kuma wayoyin salila guda biyar. An dakatar da direbobin motocin da ke dauke da kayayyakin ginin bututun mai da zai hada Nijar da Benin a gaya yau sama da wata ɗaya kenan saboda dalilai na haraji a ma'aikatar Duwan. Bubakar Sambo, sakatare janaral na kungiyar direbobin motocin wato dakon na gaya. Rashin gaya ya bayyana cewa an suma tattaunawa domin a saki maye motocin kimanin 60 da ke tsaye a wuri daya. Akwai da yawan motoci 60 na 'yan cana ne. Mun shiga tsakaninmu da masu kayan. Akwai wakilin 'yan cana da ya zo nan ya yi ta ƙoƙarin fitar da kayan. Amma da yake ba a fahimci juna ba a cikin tsarin doka idan aka tsaye da motar ka kwanaki biyu na farko shika 20-20 ake biya. Sai kuma masu motoci suna da 'yanci na kwanaki uku in ban da ranar Lahadi da ba a lissafi da ita. Shi abin da yake so ba zai yi ba. Saboda saboda ya ce a sati zai biya jika arba'in ne ga kowace mota mu kuma muka kiya har zuwa yanzu dai muna ta neman hanyar sasantawa tsakaninmu da shi mun kai magana a gurin jami'in shari'a jihar maradi ta sami bullar cutar mura tsuntsaye daraktan ma'aikatar kiwo a gundumar tesawa ya bayyana cewa mutuwar kashi a wani ƙauyen gundumar ne ya sha hankalinsu domin fuskantar wannan lamari hukumomin lafiya na wato na yankin na da kan al'umma dangane da matakan da ya kamata a mutunta in ji sadda alhaji atiku na daktar ma'aikatar kiwo a gundumar tesawa a hirashi da sa'adatu ibrahim inda muka fara samun jita-jitan mace-macen kajin mafi yawa sosai wanda abin ya ja hankalinmu muka je a na huta ne na farko da muka je can muka yi tambayoyi kuma muka ga wanda suke kiwon kajin muka ji lallai kaji da yawa sun mutu to shine ya ja hankalinmu muka ɗauki jini eh, na kajin da basu da lafiya muka aika nyamai can labosel inda aka gudanar da bincike aka tabbatar mana da cewa lallai mai ciwo ne na mura tsuntsaye wanda ake kira grip aviar eh to mu dai muna bakin kokarin mu yanzu muna dan kwatanta mutane iya dai inda muke iya zuwa wa'anda muke iya gani kuma kamar a gare ku gidan radiyo muna kira gare su mutane su kiyaye da siyo yanzu kaji su kawo ko kuma wasu su hudda kaji daga nan tunda ba su da lafiya su kai su wani guri saboda suna iya su kai cutar can gaba. Farashin dabbobi ya hau sama a birnin Kwanni da ke jihar Tawa a cewar dalilan kasuwar dabbobin. sun nuna cewa hakan na da nasaba ne da sake buɗe kasuwar ta dabbobi ta illila a najeriya mai iyaka da gundumar ta birnin kwanni abin tuni dai an rufe wannan kasuwa ne na tsawon watanni shida saboda dalilai na tsaro ga hirar ta hada su da asmana musa arzika farko dai k'a abin sha da dama matsayin ruwa illela to yanzu bude illela kuma ta yi dabba gaskiya ta huce da inda an gasanta kowane gaskiya ya azaba sa adadin da ba a yi zato ba inda ka san farko illela in ta na ba mai saye ya ketara to yanzu da ya zama to ko an buɗa kasuwanci ya tashi kenan kenan ko ka saye ka saye ka daga wani in ya to ƙari zai yi kenan ko kaga shi an mawarin dabba ta dan motsa ba sauran an ga ta farko saboda gudu kaso ilila dabba ta dan hau abincin dabba adda cada dabba mai kyau dole a sitar cada rago ya ci abinci dole shi ko. amma gozami su da dama dama Mambobin Majalisar Kula da Tattalin Arziki, Al'umma da kuma Al'adu Sezaka da ke gudanar da wani babban zaman taro ta ranar Talata a jiya su mai da hankali akan batun noma. Wace hanya ya kamata a bi domin karfafa ayyukan noma, masana'antar kayan noma da kuma cimaka a Nijar. wannan ne maudu'i mambobin hukumar suka tattauna a kansa dr sumaila abdulrahman shugaban kwamitin da ke kula da ci gaban karkara a hukumar ta sezok ya bayyana cewa nijar ta kumshi dukkan albarkatu domin ta biya bukatunta da kanta a wannan fanni Nijar ƙasa ce da take kumshe da eka miliyan goma sha biyar na ƙasar noma, inda cikinsu eka miliyan goma sha ɗaya ana iya yin noman rani. Muna da ruwa da ƙasa da matasa. Muna da dukkan wata dama da ya kamata mu aiki da ita domin samun wadatar abinci. Amma sai dai me yasa ba ma samun wadatar abinci? Bayanan sun nuna cewa a cikin dukkan ƙoƙarin da gwamnati take yi akwai fannonin da ya kamata a duba a gyara, musamman a fannin iri na zamani domin sabawa da canji yanayi sai kuma a farfado da ƙasar muna da matasa ya kamata a ba su horo domin a amfana da su. An kama wani mai faɗakarwa a shafukan sada zumunta mai suna Ahmed da Bello Isufu kuma mamba a ƙungiyar Turnar La aka kuma tura ƙeyarsa a gidan kasan Yamai. Hakan ta faru ne a ran 11 ga watan Mars bisa ƙarar da wani magabaci na jami'an tsaro a filin ya shigar. wato aka kuma aka da zumunta facebook ne mutumin ya yi allah wadai da sakin da aka yi wa wani mutum da ya yi wa wata karamar yarinya fyaɗe a bankuku a jihar tilibiri lauyan da ke kare shi metar ahmed da bakin bature ya yi wa muktar hamadu karin bayani ta wayar tarho Babban alkalin jamhuriya na tuhumar Ahmed Bello da zargin bata suna ta na'urar yanar gizo Facebook wallafa bayanai ta da zamna tsaye da kuma kasara mutuncin mutum. Kenan wa'annan babin biyu ne aka tunkara a cikin doka mai hukunta laihi makamancin haka da babban alkalin jamhuriya ke tuhumar wanda nake kariya. Ba za ni wani dogon bayani ba a kai saboda duk yanda ta kasance za mu gamu a gaban koti kuma za mu canza tattaunawa bisa zargin da aka wa wanda nake karewa wanda nake karewa bai taɓa yin wallafar ba da niyyar saɓawa wani ya yi wallafawar shi ne don ya yi Allah wadai da wasu ababuwa da ke afkuwa cikin ƙasar bayan zaman wani lokaci a barkin zandarma ta matamai bakin haure 32 'yan najeriya da jami'an tsaro masu sindiri suka dakatar a gundumar kance a ran bakwai ga watan mars an kai su a kan iyakar kasar su aka kuma mika su ga hukumomin kasar motocin da suka yi jigilar su su kuma an mika su ga mashara'antar nijar a cewar bubakar mamadu sakatare janar na ma'aikatar prefen kance al'adar yankin manga ana amfani da doki a dukkan mayan sabgogi an ɗauki shi tamkar wato dabba mai asali ga al'ummar kanuri in shi are mamadu bene wani mai shawar doki sosai a gudumariya wato jihar difa ya kuma yi wa wakilanmu na musamman mamman ada da asuman abubakar karin bayani doki wannan tumfil azal ne ake amfani da shi in ka gani gurin sarakai dawaki annabawa ma sun yi yaki da dawakai kenan wannan al'adu ne tumfil azal da kakannin kakanninmu suke amfani da shi ko su yi bulaguro ko su yi alkariya da shi ake saboda shi ne muna tare da doki zaman abokin amana ne ma ake an ɗauke shi tamkar kamar dan uwa ne doki a cikin gida wani guri zaka gani doki ana ja wani sharet da wani abin da doki anan baka gani sam ba za a yarda ba ma kai kai ko a shugabanni ba za su yarda ba ma a cikin kasan bare bari kai wani sharar da doki al'adance kowane gida na mangari dai na gargajiya dai za ka tar da doki a ranar litinin da ta gabata aka yi walawalar kwamfalar kwallon kafa ta kasa ta shekarar 2022 a cibiyar hukumar kwallon kafar da ke yamai wasannin da ake kira sezem de final za su sumawa gobe 18 ga watan mars a dukkan jihohin nijar lawali garba mamba a kwamitin da ke kula da kwambala a hukumar ta fenihut ya yi wa sumana amadu karin bayani senepa de pool ba wuna bane aka yi amma walawalar jimilla ce kuma a ranar 18 ga watan mars za a farawa a bara mun yi walawalar ne bisa rukuni rukuni yanzu kuma walawalar gamayya ce da kun dau so daya za ku san da wa za ku kara har a kai fana abinda aka sabunta kenan tawagar da za ta fito zakaran kofin kasa ita ce za ta wakilta zuwa kofin hadakar kwallon kafar kasashen afirka kaf tawagar da za ta fito zakara a kwambalar kasa ta super league Liga za ta wakilta zuwa ga kwamfalar Super Liga ta CAF. Ale o championnat Super League de la CAF. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman domin tattalin itatuwa da kyau ƙwararru a wannan fanni sun shawarci jama'a da su rika gyara su ta hanyar yankawa. Shugaban ma'aikatar gandun daji da yaƙi da hamada a jihar Yamai ya bayyana cewa akwai matakai da dama na yankan itatuwa dangance kuma da nau'in itatuwan ya kuma shawarci mutane da su yi wato su aiki ta hanyar amfani da kayan aikin da suka dace kamar gahiya ko kuma adda mai kaifi sosai sannan kuma ya kasance kwararre ne zai yi wannan aiki litinin colonel dauda bukari ya yi wa rahilatu sumana karin haske lela lelagage rage rassan ice aiki ne ake don a datse wasu rassan itaciya danyi ko waɗanda suka bushe ana yin sa saboda kariya don ku an ba asarar itaciyar ba bisa aunin bunƙasar girman da ke gare ta zai kai wani lokaci inda zai iya haddasa ɓanna ta fadawa kan gidaje da kuma wayoyin lantarki hakan zai gurɓatar da muhallin har ma ya sa rayuwar jama'a cikin haɗari itace wani bi wurare ne masu kumsar wasu cututtuka ƙwayoyin cuta da wasu ƙwari suke ɓuya don haka idan wani reshen ya kamu domin kaucewa kamuwar dukkan itacen da ke wurin ana son ya zan an sare ɓangaren reshen da ya kamu don kariyar lahiya wannan shine ake ce ma rage reshen itaciya domin kariyar lahiya bayan wannan akwai rage reshe na kwalliya da ake don baiwa itaciyar yanayin kyau to wannan ana yin sani a fannin aikin gonakai akwai na kulawa ta yau da gobe don itaciyar ta girma yadda ya kamata wane lokaci ne ya fi dacewa don datse ice Lokacin a nan wajenmu shine watan Mayu, Yuni da Juli. Wannan lokacin ne yawancin itacen yankin Sahel suke zubar da tofansu. Lokaci ne da rayuwarsu ke sassauta a kimiyyance. Lokacin ɗaukar sabon numfashi ne gare su. A wannan lokacin ne ake ba da shawarin rage reshen itace. Hakan zai kaucewa ita taƙaitaccen ɗaukar rauni. Akwai wasu irin itatuwa kuma da ko an sare su ta ƙasa suna iya tofowa kuma su yi hayi mai amfani. Daga wace shekara ne ake dace rassan ice? Ice wanda ke ƙasa ga shekara goma ana iya masa ragin so ɗaya a cikin shekara. Wanda suka zarce shekara goma ana ba da shawarin a masu ragi so biyu. Wa'anda suke da fiye da shekara ishirin shekara biyar zuwa shekara biyar an sun zarce shekara shekara ishirin, a yi shi shekara goma zuwa shekara goma kuma ko za a sarewar kar a yi sara mai kwanci bai ɗaya a yi shi a karkace kaɗan don ko da an samu ruwan damana sun zubo kan ruwan ya tsaya kuma ya gurɓata wurin da aka sare ba a san mutum ya aiwata ba tare da samun gargaɗin wanda ya gwaninta ba a kai. madalla masu mu karshen wannan shiri kenan na maraicen yau yanzu kuwa zan bar ku da musa hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci sai mu fatan a yi saurare lahiya a can karshe a daidai karfe 6:15 za ku saurari muhawara da harshen hausa dangane da yadda za a yi a fuskanci yawan kashin kudade a dalilin aure a magarya jihar zandar tare da mamman ada a yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.